yau laraba kuma yini na farko a cikin wannan wata na ramadan mai albarka na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas da watan biyu na sabon shekarar dubu farko muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala da godiya a gare shi wanda ya azurta mu da falalashi na ganin wannan wata mai albarka ana roƙon Allah yadda ya nuna mana farkonsa Allah ba mu ikon ganin sa lafiya da ƙarshensa Allah ba mu ikon azuntarsa da tsayarsa da kuma dagewa a cikin sa gwargwada abin da za mu iya Ubangiji Allah ya karɓa daga gare mu waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu <clears throat> ah, kamar duk shekara duk wato al'ada ta malamanmu da ɗalibai da mu waɗanda suke bin su akan bibiyi ayoyin alkur'ani mai girma gargadon iko ba don komai ba saboda manufofi manufa ta farko raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bibiyar qur'ani a cikin wannan wata kamar da hadisi ya zo cikin Buhari. cewa a kullum mala'ika jibril alaihi salatu wassalam yana zo annabi ya nemi masa bitar karatun alkur'ani hakan yana ƙara wa annabi imani sama da imanin da yake da shi na da abdullahi dan abbas ya ce idan aka yi wa annabi wannan bita da wannan tafsiri sai ya tashi sai ka zama manzon Allah abwadan nasu ya fi kowa kyauta da dajewa kenan wajen ibada man ce azwadan nas ba kuɗi kadai ba abin da yake da dama da ransa da dukiyarsa da damarsa da lokacinsa ne za ka gaina bayarwa abuwa da ma yi kuma shirin mutum a kamar an sake caja masa imani da kuma alaƙa ce mai ƙarfi tsakanin ramadan da alƙur'ani kamar da muka sani shi sa ma ake ce mushi watan alƙur'ani shi sa malamai magabata suke yawan bitarsa da karanta shi da darasinsa da fahimtar ma'anoni, shi sannan kuma saboda amfani da wannan dama wajen tafiyar da lokaci cikin alkhairi da sauraro da karantawa da jin darasinsa duka za a yi tarayya wajen lariya na ce babu waɗansu mutane da za su haɗu a wani gida daga cikin gidajen Allah suna karanta littafin Allah wa ma zai sama a ƙaunin fi baitin min na yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa ya su na hudai na suna bita sa tsakaninsu ya ce sai rahama ta kewaye su sai rahama ta lullabe su mala'iku sun kewaye su illa zashi ya ghashiyatuhum rahama wa hafsa al-mala'ika wa zakara zakarahum Allah ta'ala shi man indahu kuma Allah zai ambace su a cikin mutanen da suke kusa da shi ko mala'ikun da suke kusa da shi Allah bai alfahari da su duk wani yana daga dalilai da sababan da ya sa ake kokarin bibiyar Qur'ani a wannan wata sannan kuma babban fatan mu shine guda biyu mu fahimci saƙon Allah mai aiki da shi zarfi da abin da za mu tsaya shi ne kuma mu saukar da Qur'ani sannan mu yi fatan watan wata rana Allah ta'ala ya sa wannan alƙur'anin ma a zama shi ne constitution ɗinmu a ƙasa domin shi ne manufar Allah duk abin da kake nema a ƙur'ani da abin da ya bari ma farrasuna cin kitabu mai shi watsi da aka yi da shi da ganin bai dace da zamani ba ko bai dace da guri kaza ba shi ya tsaye ya samu su kama a halin da muke fiye yanzu Allah ya bar mu da dabaran ya bar mu da ƙarfin mu ya bar mu da wayan mu ya bar mu da demokradiyya ko da haka bane demokrasi har ma ana ƙoƙarin kare ana ƙoƙarin ma addu'a cewa Allah ya ba mu demokradiyya mai ɗorewa mu kuma muna cewa kada Allah ya ɗorar da ita ai ta wargajewa don kusan ma da wannan demokuraɗiyar mu gara soja ma gara soja dole mafi sa'a aka samu wani soja mai tsari mai kishi wata kila kawo discipline wata kila ya kwatanta kamar da suke kwatanta kamar a Nijar din nan Allah za ka ga shugaban ƙasar Nijar ya taho ya a bakin titi yana gaisawa da talakawa da yara da mata suna rungumarsa suna jin daɗinsa suna ƙaunashi annabi kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shugabanninku wanda kuke son su suna son ku suna muku addu'a suna musu addu'a suna mafi alkhairin shugabanninku ko da haka baya bin tsoron talakawan shi bai ci wani abu nasu ba to kaga idan muka samu irin wa'annan insha Allah ta'ala wa'annan yan siyasar da suke kokarin azurta kansu kuma ba su damu da mu ba ba su damu da rayuka mu ba su damu da damuwar mu ba to kila sai da masu kaga ya fi kokari to da ka ni a fahimta ta in za a yi ta tafiya irin wannan demokaradiyya sai da a cikin wahala kawai da ke yan tsararru na za mu zo mu zaɓo su mu zaɓe su su tafi abuja su kare in ka ga sun dawo lokacin zaɓen ya yi su sake zuwa su ɗan sassan mana wani abu su sake ta mu zaɓe su su sake mana wani alƙawarin su sake tafiya haka ya ku tafiya Saka muna fatan wannan alƙur'ani albarka ta zama ko'ina. ina albarkar ta game rayuwar a waye gari a ce shi yake biya wallahi wallahi Allah ya ce da za su aiki da abin da muka saukar mu da albarkoki daga sama da ƙasa Allah ya ce sai sun ce mata ishe su amma yanzu Allah ta'ala ya cire duk wata albarka ya cire duk wani daɗi ya cire duk wani abu da kake tunani zaman lafiya da kwanciyar hankali duk ya cire sau da watsi da wani littafi shi ya halitta bayan yake ga abin da yake so su tafi a kai suka ce bai musu ba suka ajiye shi gefe guda in ka ga an dauko qur'ani ko da an shiga bala'i ne za a nemi albarka sa a yi addu'a ko ta kai maka mutum to ba ma fatan ubangiji ta'ala ya zai wa wa'azi da kansa sai muke Allah ta'ala ya shirya da mu ya shirya da al'ummar mu zuwa ga wannan littafi maganar Allah ce sifar Allah ce ya farko da ga mafificin annabawa kuma a dare mafi daraja a wata mafi daraja da haka shine mafificin littafi a wancan lokaci an ce muna cikin suratul fusilat aka ce za a tashi a aya ta goma sha takwas ne wa na labi labina amanu a kanu yattaqun aya ta goma sha takwas an ji bi tabaraka wata ala ya ce mu mu Allah ba mu ikon fasara daidai da kuma aiki da abin da muke karantawa na'am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 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون نعم آيين بستغباتا الله يا مغانا ne akan adawa da samudawa a sauran rundunoni waɗanda suka rabu da Allah suka nisa da Allah suka bar karantarwar annabawansu Ubangiji ya aiko musu da musifu kala-kala, ya aiko musu da bala'i iri-iri, ya halakar da su, karshe ba ka jin fa hal tara lahum min baqiya akwai wanda ya rage cikinsu babu wanda ya rage a cikinsu? amma duk da haka sunnar Allah guda ɗaya ce Ko mai lalacewar duniya Ko mai lalacewar zamani Ko mai lalacewar al'umma Ko mai lalacewar guri mai lalacewar ma'aikata za ka samu nazari kwaya ɗaya kwaya biyu kwaya uku ya tsaya akan aikin kirkinka sai ka ga ubangiji ya kubutar da shi sai ka ga ubangiji ya tsamar da shi sai ka ga Allah ta'ala yana kokarin ba shi kariya wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suna bin tsoron Allah suna bin dokokin Allah Allah ya ce mun tsamar da su mun kubutar da su ashe wannan sirri ne kuma guri yake wa an jaina ladina amanu wa kanu yattaqun wa an jaina wa najjaina cikin suratul naml an jaina najjaina fi'lan af'ala da fi'lan fa'ala duk su kan bada ma'ana ɗaya wanda suka imani wa kanu yattaqun suna jin tsoron Allah suna tsare dokokin Allah sai muka samar da su kenan kai ma Allah zai samar da kai a duk yanayin da ka bi cikin ka ka bi tsoron Allah ittaqillah haythu ma kunta in ka bi tsoron Allah duk bala'in da ya zo wallahi Allah zai baka mafita zai baka kariya zai kubutar da kai kuma ko halaka ta yi ranar kiyama zai tashe ka da kyakkyawan niyya da Allah ta'ala ya bamu labari a cikin suratul araf waɗanda suke yin sai rana asabar aka hana su ƙarshe Allah ya ba mu labarin masu hanawa masu wa'azi masu gargaɗi Allah ya ce ya kubutar da su an jainin labina yan hauna an su masu hana mummuna mun kubutar da su waɗanda suka yi shiru da ce komai ba malamai suka ce Allah bai ba da labarin su ba amma bisa ga dukkan alamu su ma musifa ta haɗe ta ma'ana ka ga laifin ma kai shiru shi ma laifi ne matakar za ka iya magana ka yi magana ko da ba a ji haushinka ko da ba a ji ka kyauta ba amma dai ka sami excuse a furin Allah sai da haka tsirrin kubuta wa na jainan lazuna amanu wa kanu ya tsako wannan a duniya kenan a yau mai yi fusharu a da'ullahi ilan nari ranar da kuwa makiya Allah za a tattaro su yuhsharu ada'ullah ranar da za a tattaro matsiya Allah ilan nar zuwa wuta ahum yunza'una za ka gaba ɗaya ana kakkaɓo su ana tattaro su ana zazzabo su yunza'un kowane ne matsiya Allah asalin duwa da ka zance mishi maƙiyin Allah ka ba musulmi ba ne duk musulmi masoyin Allah ne amma dai da ka ji Allah ya ce maƙiyin Allah wannan ba musulmi ba ne لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم فرقوا لكم مكيانا وما مكيانا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض da ka ko da wasa karka ce da wani makiyin Allah kalmar na nufin kafiri nabi ya ce duk wanda yake wa dan uwan shi juya Allah makiyin Allah ko kafiri to kalmar ta tana iya yi ta dawo kan shi in ba kafirin bane ko da kan makiyin Allah ba musulmi bane sai dai idan musulmi yana saƙo to yana son Allah ne da gargadin imani shi kuma yana da laifi a gurin Allah da gargadin laifin ka gargadin soyayya da kake Allah da gargadin biyayya da kake Allah amma duk musulmi wani Allah ne masoyin Allah ne a wani imanin da ya yi saboda yadda da manzancin annabi da ya yi ba ma wani ya fi wani, wani ya fi wani, jeji jeji ne percentage ne kila ka ɗauki kaza a cikin ɗari wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza wani ya kai tamanin wani ya kai tasa'in wani ya kai ɗari bisa ɗari ma wani kuma ya yi felin bai fas ba wani ƙasa da hamsin wani arba'in wani goma wani ma biyar yanzu ko turbi aya za ka biyana yana yana cewa mu har ma kabbara za ka ji sunan kuma an jima za su je gari su kashe na kashewa su kwashe na kwasan su wulakanta da za su wulakanta amma za su gaina yan uwana musulmi na faɗin duniya <laughs> wai shi ma a dole musulmi ne kuma ma ji yake ma kamar kamar ma shi ta akan daidai yake don ni gani nake kamar ma bai da laifi yake ba to akwai kushewar basira akwai rikewar basira namcin basira mutum yana barna shaidan ya kayata masa laifinsa ya rika ganin kamar akan daidai yake kana shaidan ne wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'mal hadan ne yake zayyana musu yake kayata musu abin da suke yi daidai ne me yasa daidai ne sai sa ta ai kuma an yi musu ai mu ma yi mana akai ai mu ma mun shiga gari kashe mu akai ai mu mana kaza wannan wahayi shirin yake mu kace ga ai har ma na taba jin wanda kace sai na ai mu ba mu ma rama ai mu mun kuma ai mutanen gari na imani saboda mu mukan ajiye mutane ma ba mu kashe su ba idan a gurin mu in ba mutum ya mana gardama mu ma ba ma kashe shi kai kai kai amma mu da an gama gari kashe mu aiki. da aka yana nuna aiki suna ma da imani sama ma da mutanen gari kaji inda shaidan yake gani sai ya bada wani tarihi cewa an ga yan uwansu an je cikin gari an kama su an kashe su mu ko ga wayan nan ga su nan bila adadin mun kama su ba mu kashe su ba sai da aka suwa su fi wasu imani a yadda shaidan yake gaya mishi Allah ka tsare mu Allah ka shirya da mu ko da ka makiyan Allah nan Allah na nufin kafirai ranar da za a tattaro kafirai makiya Allah ko da ka duk wanda bai imani ba makiyan Allah kuma zuwa wuta ilan nari zuwa gidan wuta fahim yuza'un Allah yace ana tawzi'un su wato gida gida gurus gurus za a karkata su ana gargaɗe su ƙungiya ƙungiya masu aikin kafirci iri kaza a fara kai su a dawo masu nau'in kafirci iri kaza a fara kai su a dawo ba su za su guda ɗaya ba kowanne da nan ubangiji Allah ta tsare mu a tsari ba ma ja'uha har zuwa lokacin da za su zo gindin wutar ma dinnan suka ce a ce wato ana sa ta ne don ƙarin daɗin magana da ita da babu duk ma'ana za ta ba da ma'ana ba nafiya ba ce ba mausula ba ce ba ba ce ce kawai za'ida mai shiga cikin magana don ƙara balagar zance kamar kace hatta idza ja'uha hatta idza ma ja'uha hatta idza ja'uha ma ja'uha da ita da babu duk ma'anar za ta da ma'ana idan an kore su ɗan nan kama Allah na cewa suna zuwa jirgin wutar hatta idan ma ja'uha har zuwa lokacin da za su zo jirgin wutar shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun da jinsu sam'uhum wa absaruhum da ganinsu wa juluduhum da fatin jikinsu sikin na jikinsu duka za su ba da shaida a kansu bima kanu ya amalun ba da shaidar abin da suke aikatawa ma'ana Allah zai rufe al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah yake ba mu filin din bakin nakhtim Allah zai rufe bakin ba zai magana to dan aka bar baki yayi magana zai rashin kunya har a gaban Allah zai yi dalil zai yi ƙarya zai ce cutarsa aka yi a san dan adam wakalar insani akthar shay'in jadala dan adam dai za ba shi baki yayi magana a ce ya fara san to akwai tuni ne ina ne mafi kyau kai a dakatar da shi ubangiji ya san dan adam ake za mu rufe bakin abin da zai bayar da shaida su ne gabansa organs sinsa a da a ce ido ya yi magana kunne ya yi magana fata ta yi magana hannu yi magana ƙafa yi magana kuma yana ji yana gani zai ba da shaida ni na taka na je gurin hannu ya ce ni na miƙa hannu na ɗauka ni na kai dukan ni na ɗau makamin na kashe shi ni na sauka masa wukar fatu da su duk za su ba da shaida bima kanu ya amalu ashe wannan na nuna Allah yana da shuhada'u a bayan ƙasa da wato masu ba da shaida witness na ubangiji suna da yawa Kayan mala'iku bayan ƙasa da take ɗaukar hotonka bidiyo ko bara ce ta ubangiji ta gama ɗaukar hotonka gaba da ta abin da kai za ki ranar bin na uku mala'ikun da suke kusa da kai suke yawo duk inda ka je suna rike da tsaro da ne duk abin da ka aikata za su rubuta ta abin da ka faɗa za su rubuta ta ga shaida uku kenan sannan Allah annabi yace antum shuhada'ullahi fil ard kuma kuma mutane ku shedin Allah ne a ban kasa za ku ba da shaida akan mutane sannan ga littattafai da aka rubuta ayyukan ana akwai wani neman da ubangiji ya halicce shi ya miƙa shi a jikin kunnen mutum ko a wajen wuyansa yana rikodin ɗin duk rayuwarka gaba ɗaya zai yi ne abin mamaki idan Allah ya yi haka tare da cewa nuna muna yin bidiyo a waya a menene a menare A zo ka ga duk bikin da kuka yi ɗin na aka gani da cek ɗin da aka yanka duk ya bayyana a gurin bikin ko ba haka bane in abin su kake ci kana lema duk ya hasko sanda kake lena ɗin nan kaɗan tsofa kanka duk sai ya hasko wannan bidiyon Allah ke nan. to Allah ne zai kasa mu ne muka wani shi kuma yake yana da nasa da kulla insanin aljamnahu da'irahu fi unuqi kowanne mutum akwai wani marmari da muka lizamta masa muka leka masa a wuyansa yana ta rikodin ɗin ka baka sani ba ka ɗauka an gafala ba gafala ba wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu shura. ranar kiyama za mu fito masa da wannan nemari a mai da shi kamar littafi ya ga abin da ya aikata kuma a kunna masa na zai zai zai mutane muryar waye waye wannan kai ne ga bidiyon nan ta gani kai ne amma da za a daɗan adam zai magana gana ce an ya fani ne su hannu, ba mai kama ta gani sai ya yi wa Allah musu shi sa Allah ke rufe bakin za a yi ba zai magana ba da aka sa ne za su ba da shi wallahi ka yi ƙoƙari ka yi aiki domin gabanka su ba da da mai kyau duk inda ka bi Allah ka damu ikon haka duk inda ka shiga don ka ji tsoron Allah gabanka za ka ba da shira kuma shi ne ma'anar taƙuwa shi ne ma'anar istaƙullah har su makonta. har ka ɗauka ba a ganin ka Allah na gani shi na zai cewa ana tsala'atu wata tartu Nuna na gani na fitarta na ɓoye na gani nuna na fitarta na ɓoye Allah ne ke fitarta mu Allah ne ke ɓoye mu inda in muka yi laifi yana bayyana mu karo na ɗaya karo na biyu duk ya bayyana mu a ba za mu ji daɗi ba kuma da kila ko zai sawa da juna ba za mu Allah ne ke suturta mu to mu suturci da suturar Allah ko mu ji kunyar Allah mu je gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba da mummunan shirar kar mu zai ga ɗan mutum mana mummunan shaida yanzu dama wani haka yake yanzu dama wani haka yake kun ji abin da kafarsa ke faɗa kun ji abin da hannunsa ke faɗa yanzu duk satan nan da ake dama a kasuwa shi ne duk satan nan ta masallaci da ake dama shi ne haka wani in shaida ta zo ranar kiyama haka zai ba da shaida gaɓai ne za su yi magana ko da ka mutum zai ji kunya Allah ka suturta mu duniya da lafiya Ubangiji ala ya ce za su ba da shaidar bima kanu ya amalu na'am وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا an أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة Idan suka ga waɗannan gaɓai su ne musu irin wannan shaida za su ji kunya, sai su zo Allah za su dama su yi magana, wani za su ce, sai su ce wa gaɓan ki ce wa fatin da ke ba da shaida ki ce wa kunnan da kaza da kaza don Allah ne sa ku kai mana wannan bakar shaida wa qalu lijlaidihim za su ce wa fatin su lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da wannan shaida a gare mu qalu sai fatin da gangar jikin da kunnan da idan da kasan da hannun sai su ce an taqana Allah allazi an kafa kulle shi sarkin da ya ba wa komai baki yake magana yau nuna shi ya ba mu baki mu yi magana an ɗaka na shi ya ba mu nutuku shi ya ba mu furci shi sa muka samu damar magana a ce a duniya Allah ne bai ba mu damar mu yi magana ba yanzu ka shi ya ba mu damar zance allazi an taka kulle shi wanda ya ba wa kowa damar zance to mu ma shi ya ba mu damar zance wa huwa khalaqakum awwala marra Allah kuma shine ya halicce ku a karan farko ya ba ku waɗannan muke ba ku amfani da su ba wa ilaihi turja'un kuma gaba ɗaya gare shi ne ake komar da ku me ma'ana komar da ku malamai suka ce kun shirya ba ku shirya ba ba kai za ka kai kanka ba kai ka za a yi واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أما توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترجعون ماذا ترجعون يد باقي كاو كنك با kawo ka aka yi haka ne da kai za a ba wanda zai zaɓi ranar da za a da shi ka ce ni ranka za zan mutu ko sai na ƙara arba'in ko hamsin ko tamanin nan gaba zan mutu a an lokaci ya za a mai da kai ko ka shirya ko ka shirya ba kada ka san yaro jariri ba shi da iko a kanta in yana kwanta sai dai a ɗauke shi sai dai a juya to haka ka take wajen komawa ga Allah idan lokacin tafiya ya kuma mai da kai ba lokacin tafiyar ka yayi da kai sai ta ainihin wato musa da kai saka musa a fata an gani Allah ya ce wa ilaihi turja'un za a mai da ku ne zuwa ga Allah kawai yabi suna ba da amsa da su mutane wanda suka yi laifi suka suka ɓoye bayan sun ba da shaida suke cewa wanda yasa kuke ba da wannan shaida a garin? ni sai Allah ne ka ni magana yadda ya ba wa kowa harshe magana mu ma ya gashi ya ba mu harshe amma kuntum وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أي كوبس بتكسن فيه هنا قوة تنكم هنا نومي سترى الله بقى kuna neman kariyar an yi shahada alaikum san ukun akan kada jin naku ya ba da shaida akan ku ba kana don mutum da ya tsara dokokin Allah ta wannan kamar ya nemi kariya daga kada kunne ko ji ko kasa ko ka za ta ba da shaida a kan amma za ta ba da shaida za ta ba da shaida ne kyakkyawa za ka duk wanda bai bi kunyar Allah ba waje yana mai baharaza wa Allah da kowane irin saɓo ya ga dama to sai a ce wannan ba ku nemi fitar Allah ba wa ma kuntum tastafiruna ba ku kasance kuna fitirce kanku ba kuna kare kanku ba kuna haidin ɗin kanku ba A kan, an ya shahada alaikum A kan jin nan na ku kare ta muku shaida ranar kiyama ala abtarikum aka ganin ku ba ku rufa wa kanku asiri ba cewa kar ya kawo muku shaida kuma gashi ya kawo rufin asirin kuma ne ku tsari wala junudukum haka fasin jikinku ba ku nemi rufin asirin Allah bane akan karfe muku shaida ko kuka yi wa Allah ta waye ya kwace muku shaida walakin zanantun sai dai babban zaton ku tunanin ku tsammanin ku ko zaton ku anna la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun ubangiji ala ba shi da sanin mafi yawancin abu ma da kuke aikatawa wani lokaci dan adam yakan kai matakin da gani yake kamar ma Allah baya sanin abin da yake yi yakan kai wani matsayin da gani yake yi babu abin da Allah zai ba da labari an adam kenan wato wani ga mutum yana da filin din cewa Allah na ganin sa Allah na jin sa Allah zai iya ba da shaida a kansa akwai alamun ma imani a tare da shi kuma zai iya bari kuma zai iya jin kunyar Allah amma wallahi dan adam yakan kai wani matsayin da gani yake yi abubuwan ma da yake Allah ma zai sani ba Kada ya jahilci Allah wannan ne yasa ake so a fara sanin Allah sosai sai ya za a san shi a sunayensa da siffofinsa idan ka san Allah da sunayensa da siffofinsa shi zai ba ka dama ka ji tsoron shi ma'ana ka san shi as-sami'u ne al-basiru ne al-alimu ne al-hakimu ne al-khabiru ne waɗannan siffofin guda biyar sun ishe ka ka ji tsoron Allah al'alim masani ne na duka ba abin da yake ɓoye a gare shi wallahu bi kulli shay'in alim wallahu ya'lamu ma takillu suduruhum wa ma yu'linun innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kasan Allah masani ne ba abin da ke ɓoye a gare shi hakila ka ji tsoron shi na biyu albasiru ne mai gani ne ba abin da za ya gani ba abin da yake ɓuya a gare shi ba abin da yake layin ta mashi ba abin da za a cikin dare ko rana bai gani ba komai a kan idansa ake yi in kai kana bacci na shi da bacci shi gangadin na baya yi la ta akudu hu sinatin wala nan gangadin ma baya kama shi na baccin a cikin awa ashirin da Allah zai jangadi kuma kulle min huwa fi sha'ar kullum Allah is busy baya hutawa Allah baya hutawa na sakon ɗaya kai ne kake hutu domin Allah zai huta to yana ƙasa kenan kuma yana tafiya kenan in zai yi jangadi akwai yarjunan nan ya faɗo ya zama da mu ta masa rikito inda shi ya tsaye da su shi ya rufe su ba wannan filalin ba ne Allah ne kawai kun fayyasan ne amma da Allah zai gangaɗe wallahi na sakan ɗaya a duniya sai ta rikici to idan mutum ya san Allah masani ne kuma mai ji ne mai gani ne sannan mai ba da labari alkhabir sannan mai hikima ne kuma irin su al'adalu ne adali ne to lalle zai sa mutum ya rika jin tsoron shi ya rika jin kunyar shi to ko kuna zaton kun yi zaton annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Allah ya sanin mafi yawanci abin da kuke aikatawa da haka za a zan kaga wani yana yin wani abin za ka rantse da Allah kamar ma bai da Allah ba kamar bai san akwai kiyama ba kamar bai san akwai lafiya ko yanayin halinta ke nuna haka shine ake cewa ya ƙudu zalika bi lisanin hali halinsa ne ke nuna bai da Allah ba halinsa ne ke nuna bai da kiyama ba bai yarda da lafiya ba da ya yarda ba zai wannan abin وذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ربكم أرضى أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم وانت نوك نزك انت عندك شيئين شيني ظنكم الذي ظننتم شيني ايرين بسين دكوك رقعي ظنن شيني ايرين تنامين دكوك رقعي وموزته بربكم جمال أبنجدكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم wancanan ku zaton da suka rika yi wa Allah ardakum shi ya halaka ku ba ba ku yi wa Allah irin wannan mummunan zaton da ba za ku halaka ba ardakum bi ma'ana a halaka ku kamar da mai daliya ke cewa wala tashhadu al-arda fatarda ma ardadi wala tashhadu al-arda fatarda ma ardadi arda bi ma'ana halaka ولا ولا ولا تفحط أخا الفسق فإياك وإياه فكم من فاسق أردى مطيئا حين أخاه وكم من فاسق أردى مطيئا حين أخاه أردى بمعنى أهلك shine ake cewa ardakun abin da ya halakar da ku wannan mummunan zaton da kuke wa Allah kuna zaton Allah bai sani ba Allah bai gani ba Allah baya sani mafi yawancin halin da ku ciki. wa asbatu min al-khasirin shine kuka wayi gari kuna cikin tababbu asararru waɗanda za su halaka ranar kiyama ba فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن فما هم من المعتدين فإن يصبروا أما لا سهقرا أما لا سهقرا به شيني تقدير أبو النار مثوى له وتاتي لمقومة وسهقرا أكا سهقرا فالنار مثوى له وتاتي مثبتة وتاتي مقومة wuta kuma kowa sun wuta shine ƙarshen azaba da Allah ga ɗan adam ya asabtar da shi da wuta wuta a uzu billahi minan nar Allah ka tsare mota tabbata Allah ya tanadi azaba Allah ya tanadi duk wani bala'i da kake tsammani da wanda ba ka tsammani wallahi yana gidan wuta Ya ka Allah ya ce ko ta haƙura wuta ce dai mako mutu amma dai da ta haƙura ban wuta ce mako mutu a in ya bu in sun nemi afuwa sun nemi tuba sun nemi gyara وما هم من المتبين su ba su daga cikin wanda za a daga wa kafa sai ku tuba kamar duk wanda ya zo lahiran babu magana ya dawo annabi ya ce ma min musta'tabin ba'da al-maut ma min musta'tabin ba'da al-maut wa ma min narin ba'da dunya illa al-jannah aw an-nar wallahi ba wanda za a karbi tubansa ba wanda za a daga wa ƙasa kuma ya kawo wani excuse bayan ya riga shi ne musta'tabin walahum yasta'tabun Allah ya ba babu magana ne mutum ko da lokaci ya ƙure rai ya riga ya halinsa yanzu ne kake da dama kafin rai ya fita me kake yi na laifi ka bari me nake yi na laifi in bari yanzu ne nake da dama in dama ta riga ta kuce shi ke ma min mustaqbilin ba'da al-maut babu wani gida kuma wa ma wa ma ba'da dunya min dari bayan wannan duniya za wani gidan illa al-janna aw an-nar ko dai wuta ta aljanna wato babu na uku inda ka nemi mutum a wuta bai zan shi bai na aljanna in ka nemi shi aljanna ba wani yana ɗaya gidan su gidan wuta wal iyazu billah da ka duk wani hanzari Allah ya riga yanke wa ɗan adam na ya dace shekaru har ya kai arba'in har ya kai hamsin har ya kai sittin da Abdullahi dan Abbas an gama yanke masa hanzari hatta idan balaga a balaga arba'ina sana Allah ka shirya da mu na'am وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقيدنا لهم قرناء الله wasu mugayen abokan zama ne suka halakar da Ƙurana zamani na ƙarin, ƙarin kuma shi ne abokin aljanu da ke ɓatar da mutane. da kansu shaidani din inda kaza Allah ya ne qari A qarinuhu hada ma ladayhi ne wa ho yakun ne? lahu qarinan a ƙari ne duk wanda shaɗan ya zama masa ƙari abokin tafiya abokin haɗu abokin shawara Allah ya ce kar Allah wajen abokin tafiya sai ba ta ganin sa أما لنتيما وقال قرينه هذا ما لدي أتيت وقال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في ضلال بعيد قرينه شين أبوك هدنسا أولا من يكون مجلس هنا هذا كريم هو أن أدم هنا هذا كريم شيطان ده الله يهدى شيء شيء هو كالفكر فكره فكره فكره فكره فكره فكره فكره فكره فكره فكره ف yace ni ma ina da shi sai dai ni Allah ya ce mu kina ya musulunta da duk ƙarfin imanin manzo Allah ka wai na sa shedan din ma ya musulunta annabi yace fala ya amuru illa bi khair ni ba zai kada umarta ta da komai ba sai alheri amma da na da na kafa. ba zai musulunta ba ma kar ma kai fatan ma amma sa ne musulunta wallahi ba sai musulunta ba sai dai mai sako kuwa da shi mai safara da shi wata ran ya rinjaye wata ran mu rinjaye shi da haka kana jiya ne yana ja amma idan Allah ya taimake ka kana yi kana yi din za ka fi karfin sa ne kawai amma hada ya kyale ta zai ba duk da ya sami dama wallahi sai ya fuske ka koyaya ne za mu zo mu ji aya da ubangiji yake cewa wa inna yanzaghannaka shaytanu min ash-shaytani kai nazfan fasta'id billah imaninka in ya taran wata nazfan nazfan shaytan shaytan ya an ka ya dan ya fice ka kana gano haka kai malaka ta'awuzu billah ya kanta mataki mataki ne dan dole sai in ya kasa sai ce to tun da ba kafiri ba ne ba zai kafirka ba zan bar shi a musulmi amma kuma ibn kan qayyim yace sai ya zama mai yin bid'a ita ce mataki na biyu shine kai ta ibadar da ba lada kai ta ibadar da musulunci bai karanta da ita ba shine burin shi dan miji in ya ga ka gane shi ba za ka yi bid'a ba kullum kana tambaya me annabi ya annabi ya aikata me asalin wannan abin a musulunci sai ce wannan ya fi ƙarfi na ta amma in ya san wata bai san wata ba sai ya kai ta mataki na uku shine kaba'ir manya ne zunubai ana musulmi na baka bid'ar amma kuma ya kai ka kan babban zunubi in ka kiyaye wannan sai ce akwai saga'ir ƙananan laifuka amma sai kai ka ka ce dan ɗan kaza da nake dan abu kaza kai ɗan kallon da nake a abin nan aba na abu ne wani mai nake wani ne yar karta sai sai kai nake yi aba ni ne shi bane wani sai kai ka kaza'ir nan ma idan ka tare ka tare ya rasa yadda zai sai kai ka mataki na gaba mataki na gaba shi ne idan ka ce sai biyayyar Allah sai ce ka ai biyayyar Allah ya kala biyu akwai alfadir akwai almasdur akwai abin da aka fi so akwai wanda ana san shi amma sai ba hana kai wanda aka fi san sai kai ka wadda Allah yana so amma ga wadda ya fi so ko ya so ya ci riba a kan ka ba wadda Allah ya fi so ka yi, ba za ka rufe Ka yi yana son ka zama. Ali Allah na son karatun Qur'ani a wannan wata shi Allah ya fi so raya lokacinka da karatu ƙar'ani suka ce kan na ɗaukar duniya na zikiri a duk ɗaya ne sai sa ƙar'ani sai ka gafi ka ajiye shi sai ka ɗauko tarbi sai ka zikiri zikiri Allah na so amma an fitar karatun Qur'ani shine afdalu zikir musamman a wannan lokaci amma ba kowa ke gane wannan ba jimin malamai kuma sai malamai masana maza da annabawan wanda suka san ba sirfin shaɗa da dukka idan wannan ɗin ma ya ga ka gano shi ya kasa a kanka ko kuma ce ishigaluhu bil mubahat har ya shagaltar da shi bil mubahat da abubuwan da babu zunubi kai ta wata lokacin ka akan ba lada ba zunubi sai dai ka kwashi zunubi ba amma ba kwashi lada ba amma ya yi taɓa ma lokaci an kuɗi ne ka tantara wani shi ne ka ta kashe kuɗi mun yi yawan kuɗi su ci tafiya na tambaye ka nawa ka samu na lada kai ma ka san ba lada babu lada amma kuma ba ce ka samu zunubi ba amma ba zai farka kai aikin alheri da kuɗin ba al'umma na nema masallaci na nema danginka na nema zumunci na nema duk ba za ba amma tana nan tana rusa su duk tsadar abu ne a aminta ne aka da ita sauke turela turela a ta kashe kuɗi wani an yi ce a rushe kan doda a sake ɗauko wani fulani ɗin a yi lada za ta san babu lada ko na ko ba zunubi ne sai ba zunubi ba ne matuƙar halak malak ne amma dai shaidan ya ci nasara a kan shi daga dama ta shiga gidan ba domin za ta zama cikin da sittin kamar da na shafa ya saba'in kuma ya ɗauka wani sabon gini ne ginin da har yanzu ba a gama ba kuma shekara da lafi saba'in alaji yana ne yana gina sabon gida mu muƙaddara ma zai shiga shekara zai ne ne ta saba'in ɗin ne ba zan nuna ta saba'in ba amma yanayin jini yana nuna zai yi wata saba'in ɗin amma kuma Allah ba zai ba ƙila in ya ƙara ya ƙara goma amma ga shi yana cika shi kudin shi kuma bai aika su lashira ba kuma shi bai yi abin da zai amfani na wani a nan duniya bai ma shiga gidan ba kawai sai motoci kawai jirgin sai ajiye ko ya ta sayan kamfanin nuka yana rufewa ba sa aiki balantana ma su amfani haka za ga mutane suna yi kamfani kaza ya sai ya rufe kamfani kaza ya sai ya rufe shi bai bari an yi ba shi bai ba da haya ba shi bai amfana ba a nan duniya ba kuma amfana ba balantana ya samu lada wannan shaidan ne ba karka da baɗe ne karin ne wannan abokin haɗin shi ne yake ta kansar da shi kuma duk yadda za ka zai ka da shawara gani zai wayo za ka yi masa ko ko kake kai ma zai kudin kuɗin kan ka zai yadda ba to wannan shine Allah yake wa qayyadna lahum mun dora musu mun sallaba musu qurana a waɗansu shedanu abokan haɗi ne da zayyano lahum sun suke ƙayata musu ma bayna aidihim wa ma khalfahum abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su abin da ke gaba gare su abin da zai zo abin da ke baya gare su kai abin da ya wuce abin da ke gaba gare su abin da zai zo ji malamai ma'ana ya ɓoye masa gari gobe bibi shekara mai zuwa ya ɓoye masa gani yake kamar zai daɗe kuma ya ga wani ya mutu ya ga wani ya mutu ya ga abokansa da sun tafi amma shi har yanzu ji yake yi da saura sannan ya mantar da shi na abin da ya wuce duk shekarun da a baya da bai cika burinsa ba yanzu kai da baka cika burinka a baya ba a gaba ne kake da za ka cika burinka abin da ba a yi shi ba a baya nan gaba ne za a yi shaɗin yana ta ƙayyata masa sai ya ɓoye masa wannan abubuwa wallahi da za ka yi tsan da rayuwarka daga yanzu dai kayi arba'in ka ɗora kan arba'in ka tafi hamsin babu ko shakka ya tsira zai wahala ka nuna ta rayuwar da kai a baya amma me yasa ba za mu hankalta ba me yasa muna zuwa mu binne mutane mu dawo mu ɗora kan abin da muke yi ba abin da zai canja sallan mu ba ta canja ba azumin mu bai canja ba saban Allah mu bai canja ba komai yadda muka ji haka za mu yi ta yau to shi ɗan ne a bayyana lahun ma bayyana idan yi ma kalbahu wa haƙa alaihim alƙawli kuma alƙawarin magana na cewa Allah zai suka wuta da zai suka wuta da mutane ita ce za ta tabbata a kansu shine haƙa alaihim alƙawli magana ce ta tabbata a kansu sai umami a cikin gungun al'ummomin da aka yi kada khalaq min wanda suka wuce na da tan kafin su zo min aljinni cikin aljanu wal insu da mutane Allah ya alƙawarin ya cika wuta da mutane da aljanu da na da da na yanzu da wanda za a nan gaba to zai shiga kila cikin gungun ne innahum kanu khasirin Allah ya ce sun kasance sun yi asara sun ganin to tababuwar iyazu billah inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana